This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan a mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka yanzu ma grace alheri abdu ce tare da salihu garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin yan najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da ɗage zaɓe muna da rahoto sai kuma maimacin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed Mustapha Nasiru Batsari zai shigo da sharhin jaridu a Najeriya. kana kuma kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro dama bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum. Wasu da ake kyautata zaton mayakan kungiyar Boko Haram ne daga Najeriya sun kashe wasu daga cikin fasinjojin da ke cikin motar safar. da suka kama kasar kamaru ranar litinin da ta gabata wanda ya ga lamarin ya shaidawa muryar amurka cewa mayakan sun hallaka mutane bakwai cikin ashirin da suke rike da su kana suka jefar da gawarwakin su a arewacin kasar ta kamaru da ke kan iyaka da najeriya shatima amadu shugaban wata makarantar gwamnati a yankin ya ce dan wansa da ke tuka motar an samu gangar jikinsa babu hannu hannaye babu kafafu ya ƙara da cewa mayakan sun saki mata tsoffi uku amma sun ci gaba da rike mutane goma da suka hada da 'yan mata masu shekaru kimanin goma sha ɗaya zuwa goma sha hudu mai magana da yawun dakarun kamaru kanal didier barjek da gwamnan yankin mijin yawa bakari sun tabbatar da cewa an jefa da garawakin amma sun ce suna jiran su san adadin waɗanda aka rutsa da su kasar kamaru tana ɗaya daga cikin kasashen afirka uku da dakarun su suke fafatawa da ƙungiyar boko haram cikin 'yan kwanakin makonnin nan sauran kasashen su ne eh, nijar da chadi ko ranar litin dina madar ta gabata sai da sojojin nijar suka dakile yunkurin da ƙungiyar boko haram ta yi na kai hari a kan wani gidan kasu a difa amma duk da haka sai da wata 'yar kunar bakin wake ta tare da bom da ya hallaka mutane shida a garin Difan. Fada White House ta ce shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana da takwaransa na ƙasar Rasha Mr. Putin ta wayar tarho. Ya gargaɗe shi goyi bayan shirin yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Ukraine wadda ƙasashe hudu za su yi yau Laraba a Belarus. Jawabin na Mr. Obama ya biyo bayan rahoton da ya fito daga Ukraine cewa an jefa rokoki akan birnin Karamatorsk da ke gabashin kasar inda akalla mutane sha biyu suka rasa rayukan rayukansu kana wasu fiye da tamanin kuma suka jikata ministan harkokin wajen kasar ya ɗora alhakin harin a kan 'yan awari da ke samun goyon bayan ƙasar rasha ya kira wannan harin tamkar wani kisan gilla ne na da a kan fararen hulan birnin cikin jawabin na white house mr obama ya ce wannan harin ya nuna irin ukubar da yankin yake jawo mutane sabili da haka ya zama wajibi mr putin ya ga mahimmancin shirin zaman lafiyan ya kuma yi amfani da zarafin da yake da shi ya goyi bayan shirin yayin da zai gana yau laraba da shugabannin faransa da jamus a birnin minsk da ke ukraine ukraine da wasu kasashen yammacin turai sun zargi rasha da goyon bayan 'yan tawaye da sojojinta da horar da su da kuma kayan yaƙi kusan shekara ɗaya kenan tun da suka fara wannan rikici. To labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga birnin Washington DC. Adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura ainun daga dubu tara zuwa dubu tara da ɗari biyu. Ƙarin tamkar kira ne a farka daga barcin da ake yi idan aka yi la'akari da cewa an yi makonni da dama ba a samu sabbin kamu ba. Alƙaluman baya-bayan nan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar ko who a takaice ta fitar ta sanar cewa mutane 150 suka, suka mutu kwana uku kacal bayan da hukumar ta sabunta rahotonta hukumar ta ce an samu ƙarin sabbin kamu 303 a ƙasashe uku liberia ta samu sabbin kamu 136 saliyo ta samu 133 kana gini ta samu 54 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan cutar ebola dr david nabaro ya gaya wa manema labarai a geneva cewa kawo yanzu ba a shawo kan wannan sabuwar barkewar cutar ba ya ce nufinsu shine su kawar da cutar kwata-kwata a cikin wata wasiƙa da shugabar jamus angela merkel da prime minister norway en solba da shugaban ƙasar ghana john mahama suka rubuta wa majalisar ɗinkin duniya sun ce barkewar cutar ya nuna raunin da ke akwai akan yadda duniya take mai da martani idan an samu wani bala'i sun miƙa wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun wasikar jiya talata sun ba shi shawarar ya kafa wani kwamiti mai iko wanda zai zana yadda duniya za ta mai da martani cikin gaggawa idan wani bala'i ya faru. labaran duniya kenan kuka saurara. To, da labarin faro takon a Najeriya inda ake ci gaba da kai komo dangane da ɗage zaben da hukumomi suka yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Umar Hassan wato Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana. ciki. Kamar yadda hukumar zaɓe ta dakatar da zaɓe ban yi mamaki da dakatar zaɓe da ta yi ba. Saboda me? Saboda yanayin yadda ƙasa take ciki da kuma yanayin yadda gwamnati da jam'iyyar PDP suke nuna ƙarfin gwamnati da ƙarfin mulki da ƙarfin iko. Yau ta kowane hali gwamnati za ta iya yaƙar ka. Alhamdulillah kamar yadda rige Jega Tashir Jega ya bi doka da oda. Mun ji daɗin bin doka da oda da ya yi. Wato ba ku hamayya da wannan dakatar da zaɓe kenan. Muna hamayya da dakatar zaɓe da aka yi amma in Allah ya da aure haure ai baya hana mutuwa in ji Hausawa. Inillahi kamar yadda gwamnati ta yi amfani da ƙarfinta ta dakatar yadda zaɓe. To 'yan Najeriya dama dai su ne za su yi zaɓen nan. Wanda za su yi zaɓe a ranar sha hudu ga watan Februare wannan wata da muke ciki ne za su yi zaɓe a ranar ashirin ga wata da takwas ga watan Mac insha Allah. Amma ita gwamnatin Najeriya da jam'iyyar PDP sun ce ba su da hannu wajen dakatar da wannan zaɓe. Ai magana ce ma sai dai su fi kawai sauran su bayanin ma su ce ba su da wata hannu akan dakatar da zaɓe da aka yi. Kowa ya san yadda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki akan dole sai a tahir da ya ɗage zaɓe a ranar sha hudu ga wata da za a yi. Shi me yasa kuke ta ɗora wannan laifi akan jam'iyyar PDP da shugabannin gwamnatin Najeriya ta yanzu? Saboda yanayin yadda jam'iyyar PDP ce take fa take ita take da gwamnati ita take da jami'an tsaro a hannunta ita ce jam'iyyar da take da karfi yanzu a Najeriya gwamnati amma ba karfin jama'a ba karfin gwamnati. To ba ganin cewa akwai rashin yanayin ingantaccen tsaro a Najeriya? To ai kamar yanayin tsaro akwai kasashe da hawan da a cikin yanayin tsaro an yi zaɓe an gama kuma zaɓe lafiya amma alhamdulillah kamar yadda tarihi ya nuna sai kasashe gurin hudu wanda an yi irin haka an ka zaɓe an daga kuma zaben nan ya zama alkhairi ga jam'iyyar adawa ta kama wannan gwamnati ko ko dai kun fara razana ne game da zaben ina ba wani razana da rabi Lahi? sai ma karin gwiwa muke samu da karfi a jikin mu. sakamakon take zaɓen nan da aka yi insha Allah zai zama alkhairi ga Najeriya da kuma janar Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar AP ko a jiya akwai wata kungiya wadda akwai membar sama da mutum miliyan uku a cikin kungiyar nan ita kungiyar tana biyan da jam'iyyar PDP ne magoya bayan Jonathan. To a jiya sun yi murabus gaba daya sun yi kamfin zuwa jam'iyyar AC. Kamar yadda take zaɓe aka yi yadda gwamnati da PDP suka takura ɗage zaɓen nan. Shi ne kaɗan daga cikin abin da ya ɓata wannan kungiya rai. Ta ce to ba ta dawo bayan gaskiya. Ya lura tafiyar janar muhammadu buhari ita ce jam'iyya ta gaskiya da duk abin ta nufa in allah ya yarda abin da zai ciyar kasa gaba ne da kuma abin da zai haifar da kasa zaman lafiya haka zalika shugaban kungiyar na kasa alhaji adamu ungu ya ce sun shirya tsaf idan ba a yi zaɓe a 28 ga watan maris ba kamar yadda hukumar zaɓe ta najeriya ta tsara to su za su je kotun duniya domin su kalubalanci wannan matakin hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan gari a rahimu shi dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o bin adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan dada dama watan ran mutum kai ga ke dada dama o dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam mai wuyan gane hali Tunanin mutum ne yakan firgita ne, lamarin mutum ne yakan gingiga ne, lamarin mutum ne yakan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. bil adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, adam mai wuya gane hali yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ha, a ga shi can mutum mai wuya gane halin ne ko adam mai wuya gane halin ne ko adam mai wuya ga ni halin To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe biyu da minti kusan goma sha biyu ko kuma 25 na asuba yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Wannan ne kawai na je wallahi tallahi wallahi shi ne ka je kai me? Na je in karba. Ka karbo me? In karbo dubu sittin. Mm. A matsayin me? A matsayin shi aljani ne tura ni. a jiya akwai wanda ya zo ofis ɗinmu yake cewa ai a yanzu maganar da nake ma kwana na hudu daga fitowa daga gidan yari sai na ce mu ya faru wai su ma wasu yan damfara ne suka yi masa damfara miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar. to jama'a ma sauraro mu da haka. a makon jiya abubakar haruna muhammad baban yan biyu na gidan rediyon freedom ya bayyana mana yadda aka damƙe wasu daga cikin yan damfarar da suke kiran mutane suna ce musu su aljannu ne To, bari mu saurari yadda aka yi da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan damfarar da suka shiga hannu. To, ya sunanka da farko? Ya'u Muhammad. To, me ya faru ga kayan? yanzu? yanzu na inusa ne ya tura na gun wannan ban allah yan an so masa kuɗi naira dubu sittin kuɗin misali bashi kuke bin sa ko kuma wani abu na ku ya karɓa a'a ba bashi muke bin sa ba ne ne kuɗin kuɗin damfara sa za a yi shi malam inusa shi ne sa a je an so su waye za su damfare shi da mu da su malam inusa ne. Mm, shi waye malam inusa shi wannan malam wanda ya tura na gun sa wanda suka fara waye da shi sana'a ku kenan misali. Eh, shi sana'a sana'a sana'a sana'a mu din kenan tunda amma ni ba amma ni ba na dade ina yi ne ba mm. yanzu na zo a ce in je an so na so dubu sittin zai bani dubu hudu to misali yi wa mai sauro bayani ya kuke ku je kawai sai ka je ka ce kawai wani ba ni kuɗi kaza ya baku misali ba tare da kun ce masa komai ba malamin inisa din shine zai gaya masa abin da zai faɗa idan ya gaya masa shine sai sai tura wanda zai je ya ce ka an so za a baka kaza mm. ne um, dama sana'a ku kenan eh. kai da ka je a matsayin wa ka je ni ni na je a matsayin wanda shi malami malam a na nufin baka ce masa kai kai wani ne ba misali an ce ka je a matsayin aljini eh a shi ba malam inusan ne faɗa masa yace ce ga aljanna zai turo shi eh, eh me alaka karshe eh, majalisa ce ake taruwa dai haka duk masu masu yan dambalan ne wanda duk wanda za a ce ya je sai a kira mutum sai a shi sai a ce ka an so kaza za a baka kaza hmm. Hmm. a nan hmm, a wace unguwa a nan dorayi a dorayi to misali zuwan da ya kai kuma ka samu nan basa haka ke masa shi shi malam inusan ne ba nan basa kai sai in kira shi da kai kira shi sai kai masa bayani kai a matsayin ka nawa sai ne masa bayani na ce ga anna zai je a kai a matsayin ka nawa ka ga ban ga masa cewar ga nan matsayi na ban ni ban ga masa ba shi malam inusan ne matsayin masa cewar shi aljanni yawa ni kuma ya tura na a zuwan ne in je in ya ba ni lamba waya ce in na je in gashi in kira shi waya mata su ce ta shi yi nisan cikin. kai kana nufin dan aiki ne kake ni dan aiki ne eh. hmm. kai dan aiki ne nawa ni dan aiki ne na shi yi inusa uwarka na aljanu na aljanu na aljanu kai sunan ka dan auta ne na aljanu a ah, ban ce eh. musu dan auta ba shi yi inusa ya ce shi ya ce masa dan aljanu ne shi shi shi ko kuwa eh, Shi ne aljanu eh hmm. ne aljanin shi malam inusa eh shi yi inusa dubu ashirin da aka turo jiya hmm. katin waya waye ya karba shi na inusa ne ya karba nawa ibaka daga ciki ni ya bani dubu uku kai yanzu kana tare da aljani kenan a ina tare da malam inusa ina san ba aljani ba aljani ba ne kenan eh baka san aljani bane bai taba nuna maka kai shi aljani bane kuna zuwa kuna karbo kudi ah, da ta wannan na san shi ba gurin mutum ya fara tura ka eh. na san shi ba aljani bane ba eh to wajen mutane nawa nawa wajen akalla mutane nawa aka tura ka wajen su wanda ka je karbo kuɗi gaskiya ni ba ni ba a tura ni gurin mutane da yawa ba wanda wanda wanda na je to fadi karki magana ni ba ko ni ba ni ba ko da ka tsanna fa nake na zo nan shine wanda da na zo nan wannan majalisai shine sai aka ce to tanga suna ana tura ya kace ba za a tura ni in je an karbo za a bani naira za a ka san inda fara ne kenan ina na san inda fara ne to me yasa ka shiga cikin su ban da yanda zan yi amma wannan kuma wannan kuma ai ba dalili ba tsaya tsaya wannan kaga ai ba dalili bane tunda akwai mutane da dama waɗanda ba san yadda za a yi ba dalili bane ba wannan eh. wannan ba dalili bane na sani eh. na yi kuskure kuma Allah sa wannan to mutum nawa ka je aka aika ka a matsayin ka dan aikin aljini ka wannan ne kawai na je wallahi tallahi wallahi shine ka je kai me na je in karba ka karbo me in karba dubu sittin a matsayin me amma a matsayin shi aljani ne tura ni kai ma aljani kai ma kai kai a matsayin ka na dan aikin aljanni yawa ni a matsayin na dan aikin aljanni kai ne mai tafiya India ko ko ba kai bane a ba ni bane sai malam Inusa sani. akwai wani kuma gashi nan su uku ne okay su su uku ne eh, ga wani can a yawa to bari shi ma daya daga cikin yan damfara masu kiran kansu aljannu kenan da aka damke a dorayi a Kano To amma ta yaya irin waɗannan makaryata suke iya shawo kan jama'a har su yarda da ikirarin su cewa su aljannu ne Wani da aka taɓa yi masa haka ya faɗa mana cewar shi kam har wani garin magani aka ba shi kan ya riƙa yin wanka, aka kuma bashi wani zobe ya sanya a hannunsa, kuma bai tashi an kara da cewa damfara ake masa ba sai ranar da wannan zobe nasa ya faɗi daga hannunsa lokacin da ya je wanka. To na tambayi shi baban ‘yan biyu wanda ya hira da wannan ɗan damfara da kuka ji an kama, wai shin shi ke nan ne ko kuma dai akwai wasu abubuwa da suke bayan canja murya har mutane su yadda cewar su aljannu ne da gaske? Wato gaskiya Amal Ibrahim abin da ni na fahimta da shi kuma shi ne hmm. ka san dama Hausa suna cewa maso abin ka yafi ka dabara kuma kasan irin yanayi na mu mutane akwai saurin yarda da irin wannan hmm. ko ya da an zo na abu wannan kusan in ce kamar gargajiya haka hmm. da yadda da canji ai da an ji kaza sai a ce ai aljani ne ai menene ai menene ai menene to kusan dama ni gaskiya fahimta ta sai sun fara lura da irin wannan ya mutum yake sannan su samu tahiyar tabbatar da cewa mutum yana yadda da irin wannan camfin kwarai da gaske a cikin hirar da kuka yi da shi wannan aljanin mutum akwai eh. inda yake inda yake bayanin cewa suna da wata majalisa ko za ka mana bayani haka me ka fahimta game da irin wannan majalisa wata kungiya ce tasu ta yan damfara ko kuma menene haka a kwarai da gaskiya, ai kungiya ce ta ta yan damfaran domin ko a unguwar cirancin inda aka kama su a lokacin yake cewa akwai wurare a can inda suke zaune kusan za dai ka ba dan abin da ya faru aka kama sun ba kai sai kai tunani ma wasu mutanen kirki ne hmm. kuma a jiya akwai wanda ya zo ofis ɗinmu yake cewa wannan labari da muka ya ji labari babban mutum ne sosai mm. ya ji labari shine ya zo sai na ce masa me ya faru sai ke cewa ai a yanzu maganar da nake ma kwana na hudu daga fitowa daga gidan yari sai na ce me ya faru wai su ma wasu yan damfara ne suka yi masa damfara miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar subhanallah na ce to ya mm. aka me ya faru haka mm. ya wai lokacin da yake shi suna harkar sai da yadika ne da duk kayayyakin sawa haka a kan kasuwar kantin kwari da ke nan Kano. Hmm. Suka buga masa waya suka ce wai ah, shi ma da yake ya daɗe yana tare da iyayen gidansa waɗanda suke kawo masa kaya daga can ƙasar china so abin da za a yi za su taimaka masa shi ma yadda zai samu kuɗi da jari nasa na kansa ya daina ya bar karkashin ya daina wahala hmm. to a ranar da tsautsayin zai faru yake cewa ya taho da kuɗin ya an gama lissafa kuɗi a kasuwa zai kai banki tsautsayin da yana kansa a lokacin miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar hmm. sai suka buga masa waya suka ce ya taho da kuɗin idan ya taho da su suka ya zo daidai nan wajen ah, wani sabon yar karamar kasuwa ce ne nan da aka a nan wata unguwa gadon kaya mm. idan ya zo nan sai ya buga musu waya da ya zo ya buga musu waya sai suke ce masa abin da za a yi yadda da Allah cewar babu abin da zai same shi su za su taimaka masa ne saboda haka wai ya tafi can akwai wata unguwa nan wurin dan abundi mm. to akwai wani kududdufi a wajen wai ya je tsaya a wajen ya ɗauko wayar da suke wayar da shi hmm. ya jefa ta a cikin ruwa da ya jefa ta a cikin ruwa wai zai ga zobe a hannunsa to zoben duk lokacin da ya so magana da su ko kuma duk abin da yake bukata da ya murza zoben in ya dawo cikin ɗakin sa zai gani jakar kuɗin kuma a lokacin da tsautsayin yake hannunsa hmm. wai sai suka ce masa ya bar jakar kuɗin a nan daidai kan kwanar da za a shiga wannan sabon kantin nan wajen gadon kaya bacewar basira ce menene ya faru menene ya faru Allahu alam sai shi kuma kansa da abin ya faru a kansa ya ku wajen ka kuɗi miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar ya bata wajen ya da ya je kuma waya da suke waya sai suka ce masa ya jefa waya a cikin ruwa ya jefa waya a cikin ruwa in ya jefa waya ba batun gano lambar su ma saboda waya ta lalace za ta shafa komai da kwarai da gaske kaga ba batun a gano lambar su a hmm. gano a ina suke da hmm. yake tsotsayin kuma ya hau kansa lokacin ya jefa waya a cikin ruwa yana dawowa babu motar tasa babu kuma jaka kuɗin babu kuma zobe babu zobe kware da gaske babu zobe shi ne daga baya ya zo sami iyayen gidan nasu yake cewa gashi gashi ga abin da ya faru da shi suka ce a su wannan fa su ba su san labari ba suka kai shi kotu har ta kai ga yayi zaman gidan yari Abubakar Haruna Muhammad na gidan rediyon Freedom. To a bayan da muka sanya shirin farko a makon jiya, masu sauraro da yawa sun yi ta kiranmu suna faɗa mana yadda su ma aka damfare su ko kuma aka nemi damfararsu. Daga cikinsu akwai wani bawan Allah wanda ya zauna ya naɗa hirarrakinsu da waɗannan 'yan damfara tsaf a kan faifai ya kuma aiko mana tare ma da lambobin da suke amfani da su wajen kiran mutane domin su damfare su. Ku kasa kunnuwa sosai a mako mai zuwa, za ku ji aljannun karya a kan waya, suna shimfiɗar damfarar wani bawan Allah wanda ya fi su wayo, wanda Allah ya kubutar daga tarkonsu. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. To a gaida Malam Iro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust. da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi kalaman tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo. Jaridar ta Daily Trust ɗin dai ta ambato Olusegun Obasanjo. Yana cewa dole a kafa sabuwar gwamnati a ranar 29 ga watan Mayun wannan shekara. Jaridar ta ce Obasanjo yana amsa tambayar kafar yada labarai ta BBC ne a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. To amma babban labarin jaridar leadership ya mayar da hankali ne akan dambarwar da ke tsakanin shugaba Jonathan na Najeriya da kuma shugaban hukumar zaben kasar Farfesa a tahiru Jega game da wani shirin da shugaba Jonathan ke yi na ganin ya tura Farfesa a tahiru Jegan hutun dole. Jaridar ta leadership ɗin dai ta ce shirin da shugaba Jonathan ke yi na tursasawa a tahiru Jegan tafiya hutun dole. daga ranar ɗaya ga wata mai kamawa domin tsame hannun jegan daga gudanar da babban zaɓe mai zuwa yana cin karo da cikas. Amma a ɗaya gefen jaridar leadership ta bugo wani labarin zargin da jam'iyyar adawa ta APC ke yi na cewa jam'iyyar PDP mai mulki na wani shiri da manyan kwamandojin sojojin Najeriya ta yadda za a tafka magudi a babban zaben mai zuwa a Najeriya. Jam'iyyar adawar ta APC ta bakin shugabanta na ƙasa Chief John Ayegun ta ce tuni har ta gano wani shiri da suka yi a wani taron da suka gudanar a garin Kaduna da ke nuna yadda kwamandojin bataliyoyin sojan Najeriya za su yi duk abin da za su yi domin tafka magudin da zai baiwa shugaba Jonathan nasara a lokacin zaben. To sai dai a ɗaya gefen jaridar ta bugo labarin da rundunar sojin ke karyata wannan labari. Kakakin rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Chris Olukolade ya mayi gargaɗin kada a saka su a cikin harkokin siyasa. An sake ƙara lokacin ba da katin zaɓe na dindindin a Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin labaran da jaridar Blueprint ta bugu. Jaridar ta ce a sakamakon canza lokutan gudanar da babban zaben Najeriya. hukumar zaben ƙasar ta ce a yanzu za a ci gaba da ba da katin zaben har ya zuwa makonni hudu nan gaba. Da jaridar ta Blueprint za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma babban labarin ta da ya shafi ƙungiyar Boko Haram. Jaridar dai ta ambato mai baiwa shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara akan harkokin tsaro, Kanal Sambo da Suki mai ritaya. yana ba da tabbacin cewa za su kawar da ƙungiyar Boko Haram a cikin makonni shidda masu zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To, madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Da farko kuna magana da Rabi'u mai shayi wa littansa. Lallai yawan ga ɗauki zaɓe da aka yi gaskiya 'yan Najeriya suna ɗauke da bakin ciki. Amma sun gane gaskiya wanga da aka yi to tsari na hawa wanda yake yana da kyau. Domin mai yawan 'yan Najeriya matasa rabi ma ba su karɓi katin su na jihar ƙura'a ba. Su zan daga hana ana ba su ko ina wawan ya dace su ma ko ina su je su amsu matasa su amsa katin domin in ba ka da kati ba ka da siyasa shi ka samu ka kira da ƙara jin daɗin wannan awon ganda an ka yi domin kowa zan ya mallaki tashi kula na gode sashen hausa ne mai magana raɓa mai shayi zaba ba sai an yi ma. Assalamu alaikum mai magana na mai fashi kofar tasha ga Kebistan Najeriya. EOA ko min da Allah ko na da jinjinawa ga 'yan uwana 'yan Najeriya. game da hankulin da sun kasa game da soke zaben da an kai aka sa rana kuma aka ɗaga kuma yan uwana yan najeriya suka yi hankuri domin fatar zaman lafiya don allah mu ci gaba da wannan hankuri kuma mu ci gaba da roƙon allah allah ci ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu waɗanda ke ƙoƙarin su warga za mu na ƙasa Allah shi muna magani. Na gode mai magana na mai fashi ko Fatasha Jega Kebbi State, Nigeria. Mai magana Haɗari Musa mai yama jihar Kebbi, Nigeria. Ya Allah sashen hankali da Amurka. Ina sa isan min da na zuwa ga 'yan uwana 'yan Najeriya. Masu yawan ɗaukar katunan suna ke saboda an ɗage zaɓe. da Allah masu irin wannan abu ku daina saboda a ku ita ce yankin ku in har ka da wannan rijistar ta zaɓi to ko kana son ka zaɓi wani duk yadda kaka son zaɓi ne ba ka da dama saboda ba ka da rijista na gode daga amurka naku na daga naku haɗa da musa mai yama to kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai jami'an kasar italiya sun faɗa cewa akalla bakin haure 29 daga afirka suka rasa rayukansu yayin da suke ƙetare kogin mediterranean cikin wani mummunan yanayin sanyin dusan karkara masu tsaron gabar tekun italiya sun samu garwakin mutane bakwai yayin da suka amsa koken masu neman ceto da suka makale cikin wani jirgin ruwa kusa da ƙasar libya bayan hakan ashirin da uku bayan hakan ashirin da biyu suka kara mutuwa bayan da wani jirgin da ya kwaso su zuwa tsibirin lampedusa sabili da tsananin sanyi duka mutanen ashirin da tara daga kasashen afirka kudu da hamada suka fito amma saba'in sun tsira da ransu magajin tsibirin lampedusa giusi nikoneli ya ɗora alhakin mutuwar bakin hauren akan gwamnatin Italiya sabili da dakatar da wani shirin ceto mutane daga teku da aka sani da suna Mayor Nostrum. shirin ya ba mayakan ikon su ceto mutane daga kan ruwan teku. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da rana idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya ni gabatar da shirin da malam sidi da injiniya mu alheri ke muku fata alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.